gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari wanda ya kai ziyara a wajen wannan wuri da aka samu wannan iftila ya yi mani bayani kamar haka ruwan an yi shi wato mai yawan da suna ba da labarin cewa a shekara talatin da suka wuce ba da cewa ga ruwa mai yawa irin wannan ya sa wani magudanar ruwa da ke cikin garin jibiya wadda take kai ruwa a babban rafin jibiya wanda ka babban rafi ne kafin ka shiga jibiya to ruwan da take ɗaukowa ita kanta yana da yawa wanda zai shiga cikin rafin to da ya zo shiga rafin sai kuma shi rafin ya ɗauko ruwa shi ma fiye da yadda yake ɗauka sau maimakon wannan tsanya da hitocin garin jibiya ta faɗa rafi sai tsanya ta zama ta hanyar ta kuma ruwa daga kogin shi jibiyan sai koma cikin gari Ah, mai girma gwamna kamar ka samu labarin rasuwar mutane nawa a lokacin da kai wannan ziyara har lokacin da muka baro wajen karfe ɗaya da rabi mutane 44 aka ce sun rasu mutum 25 wasu ma a nijar aka ɗauko ta ah, sannan ana kimanin cewa fiye da mutum 20 ba a ma san inda suke ba ni kaina na ga wanda yake da sabuwar amarya ta biyu a ruɗe yana cewa ba a ma san in take ba ita ko gawan nata ma ba a gani ba su ba su in take ba duk dabbobin da suke wurin dai sun mutu ruwa ya tafi da su wa'anda ruwa bai tafi da su mutu da mu kanmu mun ga wa'ansu awakai da tumakai duk sun fara kumbura ba a riga an janye su ba to mai girma gwamna ko ka taɓa ganin irin wannan ibtila'i a rayuwar to wannan ni dai ina ganin bannan ruwa ko bannan iska to ni dai ban taɓa ganin irin wannan wato banna ta ruwa ba wanda ya shafi jama'a da yawa wanda eh, gida ya rushe kamar an yaƙi ko kuma girgizar ƙasa. Ku a matsayinku na gwamnati wani yunkuri za ku yi na ganin cewa an kaucewa aukuwar irin wannan ibtila'i a nan gaba. mu a matsayinmu na gwamnati za mu kalli yadda abubuwan suke mu ga yadda za mu kautar da ita wannan tsanya daga shigowa cikin garin jibiya yadda za mu rage nauyin ruwan da zai shigo cikin garin jibiya din mu hidda shi ta har kafin a shigo garin jibiya din insha Allah za mu yi kokari mu ga wannan to su waɗannan al'umma kowane irin tallafi za ku yi masu na sanar da shugaban kasa akan abin da ya faru kuma ya yi waya daga kasashen yana kasar netherlands yana yin ta'aziyya da jajanta wa mutanen da abin ya shafa kuma ya ba da umarni ga hukuma ta kawo tallafi ta tarayya yanzu haka sun turu ta hanya cewa staff ɗin shi sun kawo tureloli guda goma sha uku dama suna da kayan tallafi ɗin kusa wanda yanzu za su wuce zuwa jibiya to hukumar agaji ta gaggawa ta jiha fa ita ma hukuma ta jiha yanzu haka da adc ina da kowa suna can za su ɗauki abinci su ma su tafi da shi da katifu da gidan sauro da barguna da duk abin da za mu yi mu sauwaka masu shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar katsina dr aminu waziri ya ce tuni hukumar shi ta fantsama na ganin cewa waɗannan al'umma sun sama masu wuraren da za su sake tsugunawa wani magazaunin garin na jibiya malam ali ya yi mani bayani yadda suka ga wannan al'amari muna zannin ruwan sun ka zo da sun ka zo ta yamma sun ka hudo mu ita ma wata wadda take zama a garin na jibiya ta yi mani bayani kamar haka amma ina kwance ina bacci sai ta na ruwa sun kawo saman gado misalin karfe 11 da rabi. Wani injiniya da bai so in bayyana sunan shi ba ya ce an taba irin wannan ambaliya a garin Najibiya. Ba zan manta kamar wajen shekaru kusan ashirin da suka wuce. an taɓa samun irin wannan matsalai dama nomali wurin hanyar ruwa ce wannan mamakon ruwan sama an fara shi ne da karfe goma sha ɗaya na dare a inda aka kwashe fiye da awa hudu ana tafka shi kuma wuraren da wannan ambaliya ta shafa sun hada da kwata ɗan tudu sabuwar tukare da tsohuwar tukare da kuma ungwakwari tuni dai hukumar tantance yanayi ta najeriya ta ayyana jihar katsina a cikin jihohin najeriya da za su iya gamuwa da wannan ibtila'i zaradin Sani Funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya